Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake sigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji korafin kungiyar tsofaffin 'yan sanda a Najeriya kan batun fensho da aka danka wani kamfani mai zaman kansa. Ibrahim Alfa zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Mahmud Awal Garba ya gabatar da mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar kamar wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a barkanku da wannan lokaci. Sakataren harkokin waje Amurka John Kerry ya ciki gwamnatin kasar Rasha ya ce ta ɗauki matakan da ya kira na rashin mutunci da sanin ya kamata na goyon bayan shugaba Bashar al na kasar Siriya. Kerry ya ce za a ci gaba da kokarin neman hanyar sulhun ta kasar ƙasar duk wadawar gajewa ya je jinin tsagaita huta da Amurka da Rasha ɗin suka ƙulla. tun ranar litinin da ya amurka da rasha din suka cimma matsayar cewa za su tsinke tattauna da suke yi ta neman tsaye da yankin da ake gwabza a cikin kasar ta sha bayan da amurka ta zargi rasha da laifin kin cika na ta sharuɗa na wannan yarjejeniya din musamman wanda suka shafi tsaye da faɗan da kuma taimakawa wajen buɗe hanyoyin shiga da kayan agaji domin a tallafa wa mutanen da rikicin ya rutsa da su a nata gefen rasha ta bayyana jin takaici da wannan matakin da amurka ta ɗauka inda ma ita take zargin ita ma amurka da cewa ta kasa bambantawa tsakanin mayakan 'yan tawaye da na 'yan jihadi jiya 'yan sandan kasar turkiya sama da dubu goma sha biyu aka dakatar daga aiki saboda alakar da aka ce suna da ita da fetuhula Gulen shahin malamin nan na kasar Turkiya wanda ake zargin shi da kitsa makarkashiyan yunkurin kifar da gwamnatin kasar a cikin watan Yulin da ya gabata. daga cikin jimillar 'yan sandan 12,801 da aka dakatar har da manyan hafsoshi ko shugabannin 'yan sanda kamar 2,500 a cewar wata sanarwar gwamnati da aka fitar ga lokacin da aka yi yunkurin zuwa yau an kori ma'aikatan tsaro da suka hada da sojoji 'yan sanda da kuma na hukumomin shari'a sun fi dubu an kuma kama mutane fiye da dubu talatin da laifin taka rawa a yunkurin To labaran suna zo muku daga Washington a sashen Hausa na murya Amurka. Jiya da dare 'yan takarar mataimakan shugaban kasa na zaben da za a yi shekarar na na Amurka. Tim Ken na democrat da kuma Mike Pence na Republican sun goza a muhawarar su ta farko kuma ta ƙarshe inda suka taɓa bauta wato batutuwa da yawa kamar wanda suka haɗa da maganar bakin haure da tattalin arziki da tsaro. 'yan siyasan biyu wanda dukkansu sun yi gwamna kuma sun yi zama 'yan majalisar dattawa a nan amurka din wato sanatoci watakila abu ɗaya kawai yasa ya ra'ayinsu ya zo ɗaya a kan shi bukatar samar da fahimtar juna tsakanin 'yan sanda da al'umma a cikin muhawarar tim ken wanda tsohon gwamnan jihar virginia ne ya zargi donald trump da cewa baya ganin kowa da gashi kowa cin mutuncinsa yake Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgust. He said African Americans are living. Tim Kaine ya ce lokacin da yake yawon kamfen Donald Trump ya kira 'yan kasar Mexico a matsayin masu yin fyaɗe da kuma masu aikata laifuka kuma ya kira mata sa karkaru aladu, karnuka, munana da kuma ce baƙaƙen fata suna zaune cikin bakar uba kai ƙarshen ta ma ya ce shugaban amurka na yanzu obama ba haifafan ɗan amurka ɗin ba ne na asali daga nan ne shi kuma mike pence wanda shine gwamnan jihar indiana ya ce a abubuwan da donald trump ne yake faɗa kamar wasan yare ne idan aka kwatanta su da abin da ke fita bakin hillary clinton To be honest with you, if Donald Trump had said all the things that you said he said in the way you said he said them, he still wouldn't have a fraction Gwamnan Mike Pence ya ce ko da Donald Trump ya faɗi da abubuwan da kake zargin ya faɗa kuma a yadda ko kuma a fasalin yadda kace ya faɗe su to ba za su kai ko kamun kafar abubuwan da Hillary Clinton ke faɗa ba. kamar lokacin da ta haɗa hancin magoya bayan 'yan republicans din ta kira su da sunan lalatattu abin kyama sannan ko magana harajin da aka ce donald trump baya biya ita ma ta kai yadda ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasar democrats din ke cewa Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president. Timkin ya ce sai da gwamna Pence ya nuna Donald Trump takardarsa na biyan haraji domin nuna cewa cancanci zama mataimakin shugaban kasa saboda haka dole Donald Trump ya nuna Amurka takardarsa na haraji inda shi Mike Pence shi ma mai da martanin cewa ai Donald Trump din ya gabatar da fiye da shafuna 100 na bayanan harkokinsa na kuɗaɗe wanda shi kaɗai ne abin da doka ta bukaci shi yi. to a ranar lahadi yan allah ya kai mai zuwa ne dai za a gwauza karo na biyu tsakanin shi donald trump din da kuma hillary clinton a birnin st louis majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan gudun hijiran ƙasar afghanistan su fiye da 200 su ne suka koma ƙasarsu daga pakistan fiye da rabin su a cikin makonnin nan duk da ganin yadda mayakan taliban ke ƙara tsananta hare-hare da suke kaiwa a cikin garin afghanistan ɗin. waɗannan alkaluman sun nuna cewa wannan ita ce jimillar 'yan gudun hijira mafi yawa da aka taɓa samu suna komawa ƙasarsu afghanistan tun shekara ta 2007 a lokacin da kamar 'yan gudun hijira 360 suka koma afghanistan a ƙarƙashin wani shiri na majalisar ɗinkin duniya labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu yaye kallabin wannan bangaren shirin da rahoton wannan rahoto daga jihar plateau najeriya inda kungiyar tsofaffin jami'an 'yan sanda ta bukaci shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da su duba batun yadda kamfanin fensho na 'yan sanda ke biyan tsofaffin jami'an domin yin gyara wakilinmu zainab babaji na ɗauke da ci gaban rahoton Shugabannin kungiyar waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na Najeriya sun gudanar da babban taron su ne a nan Jos, inda suka koka cewa hukumar PENCOM tana zaluntar su matuƙa wajen biyan su kuɗaɗen fensho. ASP Silvanus Basadembo mai ritaya shine sakataren kungiyar tsofaffin 'yan sandan na ƙasa. Abin da ya muka kira wannan taro shine mu faɗakar da duniya akan damuwan da muke ciki na farko dai za mu yi amfani da wannan lokaci mu gode ma shugaban kasa mu gode ma national assembly domin magana mu yana gabansu da kuma roko domin a yi kokore a hazarta domin duba bukatoshi mu bukatunmu shine na ɗaya mu muna so a shirya mu daga contributory pension scheme wayansu wannan nan wayanda muka yi aiki bayan shekara talatin da biyar za a ga csp a biya shi dubu talatin da daya dubu ashirin da biyar kuma ma ba su kai haka ba to muka ga cewa lalle wannan bai daidai ba wayanda suna fitat kudin su ya fi namu shine sa muka ce ya kamata mu yi kuka ma president da kuma national assembly domin su dube mu da idon rahama na kuma tattauna da wasu shugabannin kungiyar daga sassa daban-daban sunana asp sa'ido garba retired ni ne sakatare na zone 1 kano cutan da harin tana tana jika kuma gashi nan sai mutuwa muke ta yi wai da suna da rai ma rashin lafiya bai bar mu ba 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta abinci ya kusa ga gare mu to shi ya sa muka sake zaman nan mu sake tuntuɓa mu ji ina aka sa gaba da mu sunana dsp samuel wina ni ne chairman na tarawa state uh, chapter retired police officers of nigeria waɗannan abubuwan su ne suka sa yanzu yawan mutuwan yan sanda da suka bar aiki under pension fund administrators ya zama abin tausayi kabari ne kawai muke tafiya ran satin da ya wuce sin na business wani assistant commissioner of police dun me ba kudin da zai jinyan abin da ke damu shi kai aikin gwamnati ka gama kuma ya zama to kaman an sa ka dorin talala ai ya kamata ka ci moriyar abin da kai aiki ba ka je bank neman bashi za ce kai pensioner ne ba baka ba ka bashi ba to ina za mu je gwamnati bata damu da mu ba gefen eh, public bata damu da mu ba sunana ASP eh, Ayuba Tigora ne chairman na yan gobe da nisa na yan sanda na Plateau State dalilin da ya sa na ce mu gobe da nisa nan domin yanzu kafa mu na kamar yana kabari yake tun da yake kowa yana cikin wahala national assembly because su suka yi doka wadda yasa aka cire mu daga yan uwanmu yan sanda sai aka samu a kamfani to aka samu a kamfani din nan abubuwan ba tafiya daidai suke mana ba wadda ba dai shugaban kasa da yake shi mai jin kuka ne zai taimaka ba to ina ganin kafin a waye gari yawancin ritari za su sheki kabari kuma ina roko ku yan jaridu don Allah ku taimaka mana ku tuntubi National Assembly din tunda yake sun zauna tare da mu sun ji kukan mu me suke yi a kai Wasu shugabannin kungiyar tsofaffin 'yan sanda kenan ke kokawa hukumomi kan su taimaka musu a duba batun zalunci da ake musu wajen biyan su kudaden fansho. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. ku Allah ya ji kan rai ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗi a makon da ya shige yau za mu jinginar da batun Firdausi wadda ta yi zargin an ƙwace mata 'ya'ya a Bauchi domin mu shiga wani batun daban. ofishin daraktan gabatar da ƙararraki na gwamnatin jihar bauchi ya ce bai ga wani abu na laifi da za a iya tuhumar ɗan majalisa yakubu shehu abdullahi ko yakubu wowo da shi ba domin haka ba zai gabatar da wannan batu a gaban kotu ba idan ita firdausi tana da wani haƙƙin da take nema kan batun waɗannan 'ya'ya nata tana iya zuwa kotu da shigar da ƙara kan batun reno wannan kenan a wani ɓangaren wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da dama sun tuntuɓe mu kan suna son shiga cikin wannan batu cikin su da majalisar malaman addinin musulunci wato ulama ta ƙasa baki ɗaya ta najeriya sun kuma bayyana niyyar rungumar wannan batun akwai kuma wasu saƙonni marasa daɗin ji da ɓangaren shi yakubu wayo suka turo mana to amma na tura musu lambobin waya da adireshin shugabanninmu idan har suna da wani korafi ko zargi kan wani abin da aka yi ko kuma ba a yi ba a cikin wannan shirin kamar yadda muka ce za mu ci gaba da bibiyar wannan batun duk lokacin da ya taso a yau za mu karkata ga batun wasu 'yan damfara ne waɗanda dubunsu ya cika a katsina to amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan goma sha uku a hannun wani mai sai da kayan shafawa na mata Wakil Muzaharadin sani ya tattauna da waɗannan 'yan damfarar da wanda aka raba shi da kuɗaɗen nan da kuma su 'yan sanda. Bari mu fara da jin bayanin da kakakin 'yan sandan jihar Katsina Salisu a gaisa ya yi game da kama waɗannan mutanen. A yau muna tare da gungu na wasu masu laifi irin na damfara a inda muka samu rukoke daga wani bawan Allah cewa ana kiran shi a waya da sunan cewa za a aura mai aljana tana da dukiya saboda haka ya kawo abin da ya mallaka wanda a takaicen takaitawa sun an san mashi abin da ya kai zunzurutun kuɗi sama da miliyan sha uku kamar yadda yake koke a ban ɓata lokaci ba muka fara bincike wanda daga cikin irin lambobin da ake kiran shi da su muka samu wata mace ita ma a nan cikin ƙasar mani da ta zama ita ma victim wanda ta hanyar ta ne muka fahimci cewa yana da appointment da ita da misalin karfe goma a ranar wata asabar wanda a irin wannan ne da hikimomi irin namu aka shirya cewa zai kai mata kudi dubu ɗari biyar wanda ba ta da su aka shirya aka je aka shirya aka kai waɗannan kudi da sunan za su karba ta wannan hanya ne Allah ba mu sa'a muka cafke su a cikin su akwai ɗa da uba waɗanda ke wannan aikin saboda haka zan gabatar muku da su ku ji daga bakin su wanda suna cin canza muryoyi ta mace ta yaro ta tsoho da makamantansu wanda ba sanarwa abu bane ba da yawan muna ji cewa ka tura recharge card har yanzu za mu gwada muku simple na recharge card din da aka tura mishi so a kokarin kama shi da ake yi yana ganin ya zo hannu saboda aka sai ya cire wannan sim card layin waya ya taune tunanin cewa ya lalata mana aiki wanda bai san daga nan muka fara ba suna magana ne a matsayin su rahanai din ne koko aljannu koko dai wakilan aljannu eh hakika suna magana ne da sunan cewa su aljannu ne tunda har sun yi magana cewa za su aura mai diya hmm. ta ya suka zo hannunku eh to kamar yadda na gaya muku cewa koke aka yi cewa ga halin da wannan bawan Allah wanda ya koke yake ciki wanda ta haka ne a muka bi sawun lambobin wayar da ake kiran shi da su aka kama su waɗannan mutane kuma a wani gari a nan katsina ta bangaren shagari locust su a suna zaune a cikin garin katsina ta iya eh, nan wajen jan kakakin 'yan sandan jihar katsina to shi mutumin da aka damfara din nan ya yi dogon bayani kan yadda lamarin ya faru bari mu fara jin kaɗan daga ciki a shirin na yau kafin mu ji ta bakin aljanun ƙarya da aka damke suna ka nake so ka gabatar mu. suna na na ganka a wannan hedikwata ta 'yan sanda me ya kawo ka Eh abin da ya kawo ni na kawo complain ne kwanan baya saboda abin saboda yan uwana ne suka ga cewa sun san Allah ya man rihin asiri to amma sun ga abubuwa na suna ta ja baya suna ta ja baya sun rasa me ke damuna so suka tsare ni suka ce in gaya masu me yake faruwa suka ta lallashi na na ce masu wallahi wato wani wani al'amari ne ni ban san yadda zan fassara shi ba abin ba ni san shi ina kyamun shi amma ya rike mu suka ce in gaya masu menene sai na ce masu wata rana ina cikin tahiya sai kawai na ji an kira wayata da aka kira wayata sai na ga sai na ga wata namba namba da aka kira ni sai na ji murya tsohuwa ta ce ma ita ba mutum bace ba aljana ce na taimake ta wata rana ban san ita ba mutum bace ba saboda haka za su taimake ni su ma saboda sun san cewa ni mutum ne mai san addini mai taimakon al'umma su suna shiga cikin ruwa suna shiga cikin ƙasa suna ɗebo damun da ma'adanan iri daban-daban saboda haka za su ɗebo su bani saboda taimakon da neman su domin in je in ci gaba da taimakon al'umma kuma abin nan suna son in yi shi bisa amana neman sun sanya na rantsuwa sun sanya na rantsuwa da billahi la ilaha illa huwa kuma ka rantse na rantse ba zan gaya ma kowa ba su kuma ba za su ci amanata ba to da suka fara maka wannan damfara eh. kuɗi suka ce ka tura masu ko koya sun ce min harko in mutum zai samu ɗaukaka zai haɗu da mutane iri daban-daban dole sai ya nemi shiri na kariya na jikin shi mm. saboda haka za su taimaka min da magunguna wa'anda zan yi amfani da su domin in samu kariya ko da wani ya nemi ya huda ni to Allah zai tsare ni amma dole sai an yi amfani da zuhata na sa wani abu cikin da za a so eh, turarurrukan da za a yi amfani kuma suna da tsada cikin turarukan da za a saya shine sai ka rinka tura masa kuɗi sai suka ce man to abinda za a yi zan tura masu kuɗi mm. idan na tura kuɗi su za su cika su te su sau turarrukan kamar nawa ka tura masu na tura masu kuɗi a hankali a hankali aƙalla. adadin nawa na tura masu kuɗi sama da miliyan goma ta yaya kake tura masu kuɗin an completing building sai su ringa daraktan dina ga nan sun gani na sa ka iri kaza na yi kaza na yi kaza exactly yadda nake sai su ce in ce waje kaza in aje in na aje su za su zo su ɗauka lokacin da za mu haɗu yayi su za su gaya man yadda za mu haɗu da su yadda za mu ringa haɗuwa kuma suka yi man alkawari suka ce duk wanda za su ma irin wannan taimakon sai sun aura mai ɗiyarsu za su yi aljana za su aura min da diyarsu kuma ba wani abu bane ba don kai in ɗauka cewa ko auren aljana wani abu ne na daban aure ne kamar mace tawa zanga komi eh, duk abin da na sani matanmu suna ma haka ita ma za ta yi ma duk kuma a lokacin kai baka gaya ma yan uwanka ba ga abin da ke faruwa da kai a lokacin wato wannan rantsuwa da suka sanya ni ita ta tsorata kake bayan ta tsorata ni hmm. abin gashi yana damuna a zuciya amma ba ni iya bayyana shi ka tunanin ka duk da aljannu kake magana saboda in ka gaya ma wani wata hmm. eh, suna iya kashe ka eh, da ni ko su ko su kashe ni ko ma wani abu haka dai aka ci gaba da tafiya to amma bari in tambaye ka a takaice me yasa ainihin suka ce ka rika tura musu wa'annan kuɗi haɗe me za su yi su ce a suka yi ai na haɗe ma wannan tun kafin ka zo na yi mashi bayani sosai na ce mashi harko waya suka bugo da suka kira wayata suka ce min su ba mutum bane ba su aljanu ne su musulman aljanu ne rahane ne saboda haka na taimake su wata rana da na taimake su wata rana na ba su sadaka ba su tambaye ni ba to amma wannan abu da na masu na alheri shine suka ji daɗi suka ga su ma za su taimake ni saboda suna shiga cikin ruwa suna shiga ƙasa su ɗebo ma'adanai wa'annan ma'adanai za su ringa bani in je in ci gaba da taimakon al'umma kamar yadda na samu eh, kamar saba a taimaki musulunci da musulmi to kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu bane ba ka sa masu kuɗi kuma har kusan naira miliyan goma wallahi yan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa sun san yadda Allah ya marihin asiri suka ga komi na ya taɓarɓare komi ya taɓarɓare saboda haka sai suka zo suka ta yi min magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne ƙarfin jigon kusan al'amuran da duk yan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina ya wace sana'a ce kake muna sai da cosmetics a cikin nan garin katsina koko a ina a nan cikin katsina a santara market a mako mai zuwa za mu ji karishin wannan bayani na mutumin da aka damfara sannan mu fara jin waɗannan 'yan damfarar da dubunsu ya cika a huta lafiya. koma da Allah ya nuna mana har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu a Washington na cewa karfe 3 da minti 21 na asuba yanzu kuma ga Muhammad Garba Awal da sharhin jaridun kasar Kamaru. Za mu fara ne da jaridar Lunatect ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta yi mana sharhi kan taron da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru ya je kasar Amurka na Majalisar Ɗinkin Duniya kasancewar irin bayanin da ya yi a gaban shugabannin duniya cewar kasar Kamaru na yaƙi da maharan Boko Haram da ma yanda kasar take fama da kuraren 'yan gudun hijira musamman mata arewacin kasar da can gabashin kasar har yanzu kasar Kamaru na buƙatan taimako na kayayyakin masarufi domin agazawa 'yan gudun hijira sai kuma jaridar the star an da ita kuma ta rawaito mana cewar ministan walwala da yawon bude idanu na kasar jamhuriyar kamaru mr bello buba mai gari ya yi taro na kwanaki uku a birnin yawunde an ya sake jaddadawa jama'a cewar yanzu dai kasar kamaru ta shirya tsaf ta shirya wajen karbar baki musamman ma yanda yanzu haka kasar ke shirye-shirye na karban kasashen nahiyar afirka na gasar kwallon kafa da za a gudanar na nahiyar wanda mata ne za su fafata a tsakaninsu domin cikofin Afirka. Bello Buba ya ce sun shirya domin masu yawon bude idanu kuma kasar Kamaru ta sanya matakan tsaro ta ko'ina sai kuma jaridan Le Cameroon Matin an da ita kuma ta labarta mana cewar waɗansu manyan 'ya'yan jam'iyyar shugaba biya sun hana shi ganawa da Jan Kwete magatakardan jam'iyyar RDPC domin wani matsala da suke da shi na cikin gida. Za ko mu leƙa jaridan Nouvelle Expression an da ita kuma ta yi mana tsokaci kan tsohon darakta janar na bankin Bisek sayan Onduwa wanda yanzu haka ake zargin sa da sama da faɗi da kuɗaɗe har miliyar arba'in na sifar kuɗin kamaru yanzu dai an tunkuɗa ƙeyarsa gidan yarin birnin Duwala sai kuma jaridan Lometayo an da ita kuma ta yi mana bayani cewar shugaban jandarmomi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Jean Baptiste Bokam shine wanda shugaban ƙasar ta Kamaru Paul Biya ya damƙa masa alhakin cakko duk wani wanda yake da hannu cikin badakalar kuɗaɗen bankin Bisek domin yanzu haka bankin yana tanga tangal-tangal. Za mu kammala ne da jaridan Intergation, an da ita kuma ta yi mana bayani ne cewar babban madatsan ruwan da ake ginawa na lomfanga. wanda shine zai kara wa kamfanin wutar lantarki na Eneyo karfi na bawa ƙasar jamhuriyar Kamaru hasken wutar lantarki. Yanzu dai ana zargin ministan karfin wutar lantarki da ruwa na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a tangana Kula brazil da handame waɗansu kuɗaɗe har miliyar talatin na sefa kuɗin ta Kamaru. Yanzu dai hukumar masu kama waɗanda suke yi wa tattalin arzikin ƙasar ta'annati na ta bashi sammaci domin yin bayani na yadda ya shiga da waɗannan maƙudan kuɗaɗe Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad sai kuma ra'ayi da ko masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Kuna magana da Yusuf Kuzuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga 'yan majalisun tarayyar Najeriya. Mun ji kuna fasa kwai a junan Maganar badakalar kuɗi da kuke yi a junan ku To ya kamata hukumar EFCC ta shiga majalisa ta binciko marasa gaskiya ta musu hukunci. Da mu ba haka muka tura ko mu dai mun tura ku ne kuma na wuce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaja mai da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi bayani ne game da wani yunkuri da gwamnatin jihar Jigawa karkashin Badar Abubakar take so ta yi na ego malaman makaranta wai daga ƙasar China za a zo a rarraba su a mu na sakandare inda za su ke koyarwa. Bayan jihar Jigawa muna da masu digiri, muna da masu NCE, muna da masu diploma. a tsallake jihar jigawa a tafi china a ebo malaman makaranta wannan bai kamata ba don haka nake kira ga badar abubakar in har wannan kuduri yana nan to gaskiya a dakatar da shi in za a ebo malaman makaranta a jihar jigawa a binkita muna da masu digiri da yan e da diploma a ɗauke su a rage matasa waɗanda ba su da aikin yi amma a fita china a ce za a ebo malaman makaranta bayan muwa muna da su a cikin jihar mu ta jigawa to bai kamata ba da fatan badar abubakar yana jina yusuf baban Jami mai da ringin daga jihar jiga najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi shugaban kungiyar murya talaka na Gaba. zan yi amfani da wannan dama a madadina da 'yan mu na murya talakawa na najeriya mu ƙara muku jadi kan rabuwa da abokiyar aikin ku halima jaro sanadiyar ritayar da ta yi halima jaro gaskiya ta samu yabo ga masu saurari kuma ta samu yabo ga idanun duniya da haka muna yi halima joro fata alheri a duk inda ta samu kanta da haka ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman masu ibrahim alfa ahmed su aliyu mustapha sokoto su jimai alifu gere su sahabu su babu yakubu makeri da dai sauran duk inda ma'aikatan sashen hausa na murya amurka suke muna yi muku a kan rabuwa da halima joro saboda mu 'yan ƙungiyar murya talaka ba mu taɓa mantuwa da halima jawa irin zumuncin da ta kulla tsakanin tsakaninmu nasarorin da muka samu tana cikin waɗanda sun ka da gudunmawa sosai da sosai halima jawa ta taka rawa sosai da sosai wajen samo matashin hausa na murya amurka ɗin bin masu saurari da fatan wannan ritaya da ta yi allah ya sa zama alheri gare ta kuma muna ƙara yi mata fata alheri a duk inda ta samu kanta saboda rashin halima da rau sashen hausa na murya amurka gaskiya ba karamar hasara ta ba musamman ma mu musa masu saurari mai magana shugaban kungiyar murya talaka na ƙasa zai bala kowa sabuwar birnin kebbi jihar kebbin tarayyar najeriya ra'ayoyin masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi gwamnatin kasar rasha da cewa bata abin da ya kamata ba kuma tana ɗaukar matakan da ya kira na rashin mutunci da rashin sani ya kamata wajen goyon bayan shugaban kasar sham bashar al-assad kerry ya ce za a ci gaba kan da kokarin neman hanyar sulhunta ta zoma wannan kasar ta sham duk da wargajewa yarjejeniyar su da amurka tun dai ranar litinin amurka da rasha suka cimma matsayar cewa kwanda su tsinke tattaunawa da suke yi da neman tsaye da yakin da ake goza a siriya din bayan da amurka ta zargi rasha da laifin kin cika na ta sharuɗa na yarjejeniyar yayin da rasha kuma take bayyana jin takaici da matakin na amurka inda ta zargi amurka da cewa bata ma san bambancin 'yan tawaye da 'yan jihadi ba jiya 'yan sandan ƙasar turkiya sama da dubu goma sha biyu aka takatar da su daga aiki saboda alaka da aka ce suna da ita da fetullah gulen shehin malamin na na ƙasar turkiya da ke zaune a na amurka wanda akan zarge shi ko kuma ake zargin shi da ke kicin yunkurin kifar da gwamnatin ƙasar a cikin watan yulin da ya wuce daga cikin jimillar 'yan sanda dubu goma sha biyu da ɗari takwas da ɗaya da aka dakatar har da manyan hausoshi kamar dubu biyu da ɗari biyar sannan jiya da dare ne 'yan takarar mataimakin shugaban kasa biyu na democrat da republican saka gwabza a tasu mahara ta farko kuma ta kashi to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safe yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta rago na ladan ibrahim a yawa kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar barkar haihuwa ga aboki dalhatu domin samun magaji da ya yi da safiyar yau a jos jihar plateau allah raya dalhatu junior angon mrs elizabeth dalhatu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma salomon ado da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. thank you